Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa da ke nan Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa Hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani. Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalal FM a jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa Radio a kuma sun Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Hassan Maina kaina zan gabatar daga nan ofishin sashen hausa na muryar amurka da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya a shirin za ji cewar wani hali ake ciki ne bayan mika rahoton kwamitin tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta efcc musamman binciken da ke da nasaba da aikata laifi ba za ka fuskanci kotu ba da raunannen bahasi da kuma raunannen tsari na aiki wasu al'ummar sokoto na buƙatar sauya dabarar tsaro bayan fahimtar miyagun iri na amfani da kafar sadarwa ta jamhuriyar Nijar. Iyaye a jamhuriyar Nijar din kuma sun shiga fafutuka don yaran su za su koma makaranta. Kayan ikon na yara na zo yan na ne na zo dalibai ne na sai ya ɗaɗabi wani abun da danganci liburka da kayuna da sauransu. Yau take ranar samun 'yancin kan Najeriya. Muna da ra'ayoyin 'yan Najeriya. Ko labarin zuciya a tambayi fuska duk ka gan mu ne duk da ba haka muke ba. Yanda ka san 'yan gudun hijira duk yanzu a haka muke. Aisha Mu'azu za ta mana shirin yanayi da muhalli. Amma da farko sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Majalisar wakilai da ta dattawa a Amurka sun kada ƙuri'a da yammacin jiya Alhamis ta goyon bayan dokar cike gibin kuɗi don ci gaba da samar da kuɗaɗen ayyukan gwamnati har zuwa ranar uku ga watan Disamba. don kaucewa rufe ayyukan gwamta a tsakar daren jiya alhamis sanatoci 65 suka kada kuri'a amincewa yayin da 35 suka kada ta kin amincewa bayan haka kuma sai 'yan majalisar wakilai 254 suka goyi baya 175 kuma suka ki goyon baya kudirin yanzu haka yana kan hanyar zuwa fadar white house saboda shugaba joe biden ya saka hannu kudurin dokar zai ci gaba da samar da kudade yadda yake yanzu a sassan hukumomin gwamnati har ila yau ya hada da dala biliyan 28.6 ga joyi da ke fama da mahaukaciyar guguwa da kuma wutar daji ta lalata da dala biliyan 6.3 don taimakawa kaurar 'yan gudun hijira afghanistan zuwa amurka bayan da washington ta kawo karshen yakin shekaru 20 a kasar afghanistan a watan da ya gabata batun kaucewa rufe gwamnati ne kadai ajandar da aka gabatar ga majalisar wadda ayyuka da yawa ke gabanta Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana kaduwarsa jiya Alhamis bayan da gwamnatin Habasha ta sanar da korar wasu manyan jami'an hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya bakwai da suke aiki a ƙasar. Antonio Guterres ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa a ƙasar Habasha Majalisar Ɗinkin Duniya tana raba kayayyakin agaji na ceton rai da suka haɗa da abinci da magani da ruwa da kayayyakin tsaftace muhalli ga mutane da suke tsananin bukata. na da cikakken kwarin gwiwar cewa ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a habasha suna yin wannan aikin ya ce hukumar tana aiki tare da mahukuntan ƙasar habasha inda yake fatan cewa za a bar ma'aikatan na majalisar ɗinkin duniya da abin ya shafa su ci gaba da ayyukansu da ke da muhimmanci jami'an guda bakwai an ba su sawoyi saba'in da hudu da su fice daga habasha sun hada da mataimakin shugaban hukumar agaji na majalisar ɗinkin duniya da mataimaki mai kula da ayyukan jin kai da kuma wakilin hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef a wani saƙon twitter da ta wallafa ma'aikatar kula da harkokin ƙasashen waje ta ƙasar ta ce mutanen bakwai suna yin katsalandan a harkokin cikin gida na ƙasar labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc An saki wasu iyalai 'yan ƙasar Iraki sama da ɗari daga sansanin 'yan gudun hijira da ke ɗauke da dubban mutane ciki har da iyalan mayakan ƙungiyar IS a arewa maso gabashin ƙasar Siriya. Wani jami'in sansanin Alhol ya tabbatar wa da BOA cewa 'yan Iraki 487 daga iyalai 115 sun bar sansanin da yammacin ranar Laraba zuwa wani sansani a lardin Ninbe. Wannan shine karo na biyu da aka saki 'yan Iraki a wannan shekarar daga sansanin. a watan mayun da ya gabata 'yan iraki 381 da suka hada da iyalai 95 sun bar alhol kuma an maida su zuwa iraki jiya alhamis ma'aikatar kwadago ta amurka ta ba da rahoton cewa waɗanda suka nemi tallafin rashin aikin yi karan farko ya ƙari kaɗan a makon da ya gabata yayin da samfurin delta mai saurin yaduwa na coronavirus ke ci gaba da barna a cikin tattalin arziki mafi girma a duniya adadin marasa aikin yi dubu ɗari sittin da biyu suka nemi tallafin wanda ya sama daga alkalman makon da ya gabata wanda shine mako na uku a jere da adadin yake yin sama karuwar da aka samu a makon da ya gabata ya yi hannun riga ga hasashen masana tattalin arziki waɗanda suka yi hasashen raguwar adadin har yanzu alkalman waɗanda suke nema na watan da ya gabata shine mafi karanci tun lokacin da cutar ta mamaye amurka a watan maris ɗin 2020 ko yake sun kasance sama da matsakaici da 218 a 2019. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da dama sun yi kira ga ƙasashen yankin Amurka da su dakatar da korar 'yan Haiti ba tare da fara tantance kara bukatunsu da kuma kiyaye muhimman haƙoƙin ɗan adam na 'yan Haiti akan tafiya. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar kula da hijira ta duniya da hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce 'yan Haiti suna buƙatar samun ingantacciyar hanyar yin hijira ta yau da kullum. Hukumomin na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce kasashe a yankin Amurka suna buƙatar tsari na bai ɗaya don magance 'yanci rani. Yanzu ƙasar Sin tana kan gaba a duniya wajen kasuwanci tare da Afirka da kuma saka hannun jari kai tsaye a wasu ɓangarori na Asiya. amma duk da haka wannan ci gaba cikin sauri na kasuwancinta ta saka hannun jari a latin amurka har yanzu tana bayan amurka ba tare da wata dama ta musanya ta ba masu sharhi sun ce yankin latin amurka ya sha bamban da sauran yankuna inda sun ta saka hannun jari saboda kariyar da take samu daga manufofin gwamnati tare da daɗaɗɗen tarihi na shigar tattalin arzikin amurka wanda ba a bayyane yake a wasu yankunan duniya ba. Cibiyar manufofin ci gaban duniya ta jami'ar Boston ta faɗa a cikin wani bincike a farkon wannan shekarar bayanai sun nuna cewa sin ta zama abokiyar saka jari mai tasowa ga Latin Amurka, amma da alama ba barazana ba ce ga masu saka hannun jari da suka daɗe a yankin. saurara yanzu kuma sai rahotanni tuni kwamitin binciken zargi kan tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta najeriya wato efcc ibrahim magu karkashin jagorancin mai shari'a ayo salami ya miƙa rahotonsa amma ba a ji sakamakon rahoton ba ko abin da gwamnatin tarayya ke niyyar aiwatarwa umar faruk musa ya bincika amsar wannan tambaya babu shakka 'yan ƙasa sun sa ido kwarai da gaske su ga irin matakin da gwamnatin shugaba muhammadu buhari za ta ɗauka akan wannan rahoton da mai shari'a ayo salami ya mika wa shugaba muhammadu buhari bayan da ya share kusan watanni shida shina gudanar da bincike na kwakwaf akan zarge-zarge na badakala da cin hanci da rashawa da yin almundahana da duke gwamnatin tarayyar najeriya da ake zargin tsohon shugaban riko na hukumar efcc ibrahim mustapha mago ya tabka a lokacin da ya kusan shekara biyar yana gudanar da ayyuka a wannan hukumar ta efcc daman dai an dade ana zargin ibrahim mustapha magu da yin almundahana da yin zagon kasa a gurin ayyukan yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin najeriya har ma kasashen waje ƙungiyoyi daban-daban sun sha aiko da sakonni ga najeriya suna zargin cewa ibrahim mustapha magu yana yi wa ayyukansu na ƙasa da kasa zagon ƙasa akan haka na tuntuɓi ministan shari'a na najeriya abubakar malami in ji ko me ya sanya har yanzu irin-irin rahotanni kamar na su ayo salami ba a ɗaukar mataki a kai ko ma yi wa 'yan ƙasa bayani cikakke akan irin balakalar da aka bankaɗo a sakamakon bincike-bincike da dama da aka yi a cikin najeriya kamar da ka sani aliyu abubuwa da suke da nasaba da bincike wasu lokuta yakan ɗauki lokaci ana yi musamman binciken da ke da nasaba da aikata laifi ba za ka fuskanci kotu ba da raunannen bahasi da kuma raunannen tsari na aiki abinda da yake baka tabbaci cewa abubuwa ɗin sun ka danganci ainihin hukumomi na gwamnati suna ci gaba da ɗaukan matakai waɗanda sun ka dangance su kuma a gaskiya al'amari ayyuka suna ci gaba ba saurara ba ba kau da kai ba kuma za a yi aiki kansu irin wannan bayanan ana ta nuna damuwa kamar yadda aka yi na wannan Niger Delta haka aka yi na magana EFCC din nan amma kuma sai aka ji shiru maganan ta daɗe ba a dire ba kuma har an dakatar da ko an cire wanda ya shugabanci wani wato Ibrahim Mustapha Mago. To idan ka yi magana cirewa Alhaji Umar Faruk Musa an cire wani ko an dakatar da wani ko kuma an ɗauki matakai da ke da nasaba da aiki kila a ce an ɗauki 'yan sanda da ke aiki a ƙarƙashin EFCC a mashe su wani wuri. Duka waɗannan matsaloli ne waɗanda ke da nasaba ko kuma da suka samu asali daga shi wannan rahoto. Saboda ka magana cewa ba a yin komi ko ba a yi komi ba ta taso ba domin daga cikin abubuwan da aka yi kai kanka ka ambaci cewa an dakatar da wasu an ɗauki matakai makamantan waɗannan saboda haka tsarin mu'amala aiki yana ci gaba kuma ba tsayawa yake ba kuma a kowace gaba an ka kai ta a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka ana sa kuma akwai yiwuwar cewa za a kai matakin zuwa gaban kotu dangane da wannan ba shakka matakin da ya kamata a ɗauka bisa ya la'akari da ainihin na yadda abubuwa suka zo ta suka bincike za a ɗauka ba wani mataki da za a tauye ma'auni a kansa na zuwa kotu ne na bincike bincike ne na ainihin mu'amalolin da ke da nasaba da shugabanci da mulki ne kansu babu wani mataki guda wanda za a kau da kai akan shi matsayi ya tabbata. Ministan Shari'a kuma babban lauyan gwamnatin kasar Najeriya kenan Abubakar Malami a tattaunawa da ni da shi a Abuja. A halin yanzu dai 'yan Najeriya sun kara zukuwa fiye da kowane lokaci ganin cewa lokaci ya da ya kamata a ce an ɗauki mataki akan wannan rahoto na Ayo Salami wanda rashin yin sa ya kai ma kwanakin da suka gabata saura kaɗan da hukumar ko rundunar 'yan sanda sanda ta najeriya ta kara wa ibrahim mustapha magu mukami zuwa mataimakin jira jiran 'yan sandan kasar umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya wasu al'ummar sokoto na nuna buƙatar sauya dabarar maganin barayin daji a jihar fiye da rufe layukan sadarwa shugaban wata kungiya mai zaman kanta peace and justice mansur abubakar ya ce miyagun sun koma amfani da kafar sadarwa na jamhuriyar niger don haka abubakar ya ce hakan ya zama hanyar da miyagun ke bi wajen sadarwa tsakanin su yayin da jama'a ke rasa hanyar tuntubar jami'ai in aka ji labarin zuwan barayin. Dan yanzu maganar da ka ji muna yi da kai yanzu maganar da gari nake da kai ya mutane na can yanzu haka suna baro duk ƙauyen da ka sani wanda ita da sabon birni suna baro shi suna dawowa cikin garuruwa nan cikin isa din da sabon birni babu wani abu wanda za a iya magana a kan ne ka ji program din mun kai na jami'an tsaron da an ka kashe he da 20 da wani abu tsakanin mopul da sojoji da civil defense wagga gawawakin su an zo an kawo ta nan cikin sokoto kuma kowa ya ganta to inda muka fito kala muna faɗin magana ga ana karyatawa kala ƙarara muna faɗin halin da muke ciki ana karyata to yanzu ga tunan ta bayyana ta hito ga hili babban masifa ita ce duk wanda ya yi noma na abinci yanzu a yankin nan ba yadda ikon ɗiba ta yi su a can suna ɗiba saboda dokar da an kasa ta hana kai musu abinci da mai da sauran abubuwa to yanzu sun hana kowa ɗiba kowane irin kala abinci na daji to kaga masifa ta kai inda ta kai ana cikin la wala quwwata a wannan yanki kamar isa da sabon birni to to kaga wannan masifa kaga ga babban matsalar da akwai ita ce ta yanke wannan sabis an yanke sabis su suna da nasu sabis wanda suke aiki da shiya na Nijar suna da nasu sabis wanda suke aiki da shiya dama duk abu da yanzu da an zo ya kasu da an zo an fara ya kasu jirage sun hara zuwa an hara kai sojoji abinda zai faruwa za su tsallake su koma cikin Nijar sai zaman su to kaga wannan hada ba zai yiwu ba dole dole sai an hada kanji da Nijar saboda mi saboda lokacin da munan Najeriya ake tattalin a ɗauki mataki sojojin mu suna tashi daga da 'yan sandan mu da sauran jami'an tsaro suna tashi bisa hanya suna ta haya ana sanar da suwa kamin su kai sun fara shiri sun fara barin Najeriya suna tsallakawa sai da tsakanin tsakaninmu da Nijar din babu nisa. Wato Maman su tambayar da za a yi ma nan eh. ya nuna a yankin Isa da Sabon Birni layin sadarwa na Nijar yana shigowa har wannan wajen ne? Eh yana shigowa yana shigowa akwai wasu garuruwa za su a cikin Nijar kamar ma cikin Najeriya suke don haka kuma sabis din su daban sabis din Najeriya daban yanzu duk wanda a sabon birni hatta da ba su ban dukkan su ban da hatta da su mutane akwai waɗanda ka aiki da layukan Nijar haka waɗanda a cikin Isa akwai wasu ƙauyuka da a can irin wajejen yan fakwadin nan boda ce duk su ne abododi gaba haɗe suna layi biyu da su suna da Nijar suna da suna da Najeriya to yanzu su da ma ainihin tunda an ka yanke sabis din ana ganin an yi nasarar yanke sabis to yanzu babban matsalar shine su yan bindiga suna da hanyar da suka hada suke sadar da communication tsakaninsu da yan uwansu da da wadannan layuka da layukan Nijar. Don haka su kuma jami'an tsaron mu ba su da wata hanya wadda aka sanar da su ga abin da ake ciki ko ga abin da za a yi. Dama mu ne mu ke sanar da su ga sunan sun taho ko ga su sun shigo ko ga su tafi. To yanzu babu hanya. An daɗo ga hanyar tasu ta jami'an tsaro. To babban matsala ita ce su kuma suna da nasu. To za a yi kuka yaƙi wanda ya san ga kanan tahi. da wanda kai baka san inda yake ba haka ba za a yi ka yaƙe shi da haka su suna aiki da layin Nijar suna sadar da zumuntarsu suna sadar da abin gansu na communication na sadarwa in suna su haɗa mutum dubu yanzu lokaci guda da layin Nijar suke yi saboda da ko wasu wasu manya da ƙanana suna da suna da layukan na cikin Nijar akwai shawarar da ka fara bayarwa cewa sai an haɗa kai da jamhuriyar Nijar kafin a samu wannan nasarar. Kana so ka ba da shawarin su masu rufe sadarwar su kenan ta wannan bangaren? Eh to har waɗanda a yankin mu. Da yanzu kaga irin Isa, irin irin irin Jibiya, mu a iyaka da Maraɗi. Wasu ƙauyuka na Maraɗi sun shigo cikin cikin Isa da da Jibiya. Kaga ai Isa in ka kula ita Jibiya ba ba Katsina ba Katsina ce. to su ai su boda in ka kulle boda jibe ai ka tsane eh, eh, ta maradi ce mu kuma daga nan ne daga da ka shiga isa ka shiga bafarawa ka shiga yan fako sai cikin maradi su kuma sabon birni su ne iyaka da gidan runji da ka shiga sabon birni boda da akwai wata karamar boda da annan ta gidan runji za ka faɗa in ka hita duk babu inda ya wuce kilomita goma sha biyar ta da Niger da Najeriya. To kaga inda an ka ce nan ne su suna da nasu network wanda su har yanzu wasu mahukunta na cikin Najeriya ba su san da wagga ba cewa akwai wasu layuka waɗanda su suna sadar da zumuntar su ta can. Don suna ganin an yake sabis yanzu nan ne a Najeriya sabis bai aiki amma bai aiki ne ga shi ɗan Najeriya wanda an nan cikin Najeriya. Amma duk wanda a can wanda a iyaka da Nijar ya san yana da nashi layi wanda yake kira dama duk yawanci kasuwancin su da sauran abubuwa a can Nijar suke yi ne. Da haka suna da layukan su na Nijar. bamu mu labarin yaya wani hali ake ciki to in haka ne wajen fatattakar wayannan miyagun iri daga wannan yankin na isa da sabon birni. to a halin da ake ciki gaskiya a zamfara labarin da muke samu daga kasan ba safi akwai wanda za a karar daga abin da ake ciki amma a zamfara ga labarun da ke hituwa da abin da ke da abin da muke gani gaskiya kwalliya na bin kuɗin sabulunta amma in an ce ma shinkafi abin da yayo isa abin da yayo sabon birni har yanzu ba mu da tabbacin ga wani abu wanda za mu cewa an fara in ba abin da za mu yi karawa ba cewa ana cin zarafin jami'an tsaron da ma bancin su mutane ainihin su Mansur Abubakar shugaban wata kungiya a Sokoto muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan a Abuja. A jamhuriyar Nijar, iyaye na fafutukar shiryawa don 'ya'yansu su koma makarantu yayin da hutu ke karewa a ranar hudu ga watan nan baya ga kuncin tattalin arziki. Sule Mumini Barma ya aiko mana da wannan rahoto. Teburan sayar da littattafai da kayan bukatun ɗalibai sun mamaye kusan galibin manyan titunan birnin Yamai a wannan lokaci na shirye-shiryen komawar ɗalibai kan aji bayan kammala hutu na tsawon watanni uku. mun zanta da wasu uwayen yara da ma ɗaliban da suka zo sayan irin waɗannan kayayyaki a kasuwar Chalewali ta unguwar Bani Fandu. Shafa'atu kayan ikon na yara na zo yan daina ne na zo ɗalibai ne na saye ɗaɗa biyu wani abun da danganci liburka da kayuna da sauransu. To su ne wanka zo mu saye dai. Sai kayuna, kuma mun sai yadi. sai sakunnuka saboda yara su ta yara mu su ta wurin karatu to ya alamar yake idan aka yi cewa bana babu kuɗi kuma ga shirin tire ta zo to ya za a yi sai a hankali sai hankuri tufafin ankon ɗalibai ko kuma uniform na daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a wannan lokaci na shirye-shiryen shiga sabuwar shekarar karatu Rashida Abdullahi ɗaliba ce a wata makarantar sakandaren Yamai. Na zo ne in seti suna yin dunki saboda rantiri laiteni. Hijabai da jibobi. Da suna ake nan ga yankawa. Nan ga dai ɗa ne. Hmm. Can baya mamma ta A kasuwa idan ka ta sai za ka sai ga 'yan talla. da Deja sun sha rana irin wannan sun jima suna yawo da su ba a saye ba. Wani ma za ka ga sun yi dauɗa. kuma bayan shi sun sa kudi da yawa to nan kuma in ka zo ka sai compare a lotar la le prix du marché c'est vraiment pas yanzu kenan an shirya ma rantare a gobe ma a kuma makaranta mun shirya insha Allah <laughs> a irin wannan lokaci da hankalin magidanta ya karkata wajen yi wa 'ya'yansu tanadin kayayyakin karatu abin na baiwa wasu 'yan kasuwa damar cabawa ko da yake a wasu wuraren an sassauta farashi sakamakon lura da halin da ake ciki a yau a nan Nijar. Sunana Chale Wali Ina yin abu ne don mutane ya zama mutanen da na amfana sun yi waɗanda ba amfane su yawa. Abin da ya shahi kayan makaranta ka ɗauka daga littattafai zuwa kaye-kaye da bik-bik da sakicinsu da eh, jikunoni da kuma tuhahin da ake ɗunkawa na atai makaranta irin sutura zuwa makaranta na eh, eh, uniform na maza da mata duka daga na pantalon da jip har na hijabi har kayan motsa jiki saboda su ma makaranta ta shahe su. Duk da yake hukumomin ilimi a nan nishar kan ware makudan kudade a kowace shekara domin sayan littattafan da ake rarraba wa ɗaliban makarantun gwamnati. Shagunan littattafan karatun boko na ƙara bunƙasa a manyan biranen ƙasar lamarin da ake alakantawa da yawaitar makarantu masu zaman kansu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a yau ne najeriya ke bikin cika shekaru 61 da samun yancin kai daga tura mulkin mallakar burtaniya wakiliyarmu a kano baraka bashir ta dauko mana ra'ayoyin mutane kan yanda suke ganin tafiyar kasar nan a tsawon shekarun tuni dai 'yan najeriya ke kokawa tare da allah wadai ga yadda kasar ta jima da samun yancin kai amma har yanzu tattalin arziki da harkan tsaro ke barazana da dakushewar walwalarsu wasu da muka zanta da su dangane da yadda suka ji da samun shekaru shekaru 61 da samun 'yancin kai a ƙasa baki daya ga kuma abin da suke cewa. Daga cikin manoma akwai talakawa waɗanda suke noma sakamakon rayuwa da ta zama abubuwa na rayuwa sun yi tsada sai ya kasance su manoma sun samu sassauci daga wasu bangarori. Ma dai kam talaka wanda baya noma da kuma ma'aikaci karami na gwamnati to gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Gaskiya ba ma zan ce ba yabo ba fallasa ba sai dai in ce kawai babu yabo sai fallasa. Wa labarin zuciya a tambayi fuska duk ka gan mu ne duk da ba haka muke ba. yadda ka san 'yan gudun hijira duk yanzu a haka muke. Eh, Yawwa tsada ce ta rayuwa talaka ba a kulawa da shi. Mafi yawan al'umma dai sun fi damuwa da rashin tsaro da tattalin arziki hakan ce ta sa muka zanta da wani masani a harkar tsaro da binciken laifuka Dr. Yahuza Getso wanda shi ma ya yi tsokaci. Ba za mu iya cewa an ci gaba ta fuskar tsaro ba kamar yadda kuma ba za mu iya cewa ba a ci gaba ba. Kasar ba ta ko shekara goma sha biyar ba sai da ta kafsa yaƙi wanda ya nuna wato matsala ce wannan ga harkar tsaro. To an ta samun kwan gaba kwan baya na rashin kwanciyar hankali a tsakanin mulkin farar hula da aka yi zuwa 19 shekara 1979 eh, da kuma wato dawowar gwamnatin farar hula na gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ina soja ya dan daidaita abubuwa wanda daga baya tsakanin gwamnatin mulkin Olusegun Obasanjo 1999 kusan halin da muke ciki a yau to an ta samun ah, kwan gaba kwan baya. Ole za mu iya cewa Najeriya ƙasa ce da take cike da rudani da kuma rashin tabbas da kuma rashin kwanciyar hankali da rashin cikakken natsuwa dangane da matsalar tsaro. Mun kuma taɓa alli da Farfesa Mustapha mukhtar na tsangayar tsimi da tanadi na jami'ar bayero da ke kano wanda ya ce a iya cewa an samu ci gaba a tattalin arziki hakan nan akwai koma baya domin kwai wasu turafin da suke yawanci da suke tattalin suke kasa kamar aiki kamar hawa farashi kamar su kansu alkaliman na ci gaban tattalin arzikin kasa da kuma dangantakar tsakanin a Najeriya da sauran kasashe wanda a yanzu muka duba su muka yi musu kudin goro za mu ga duk baya suka yi suke a baya lokacin. Farfesa Mustapha Muktar ya ce a fannin tattalin arziki Najeriya da sauran runa a kaba. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. a kar a shafa'a ana sauraron sashen hausa na muryar amurka daga nan abuja babban birnin tarayyar najeriya yanzu kuma ga shirinmu na gaba barka da hantun wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi duba a kan ƙoƙarin da mutane suke yi wajen ba da nasu gudunmawa kamar dai yadda shugabannin ƙasashe a duniya suka daɗa jaddada buƙatar da ke akwai ga ƙasashe na fito da dabarun shawo kan matsalar ɗumamar yanayi a taron kolin majalisar ɗinkin duniya da aka yi a babban birnin New York a cikin makon da ya gabata. kamar yadda abokiyar aiki baraka bashir ta tattauna da shugabar kungiyar arewa women initiative for climate change alawiya babu musa wacce ta shirya wani tattaki na musamman domin wayar da kan al'ummar jihar kano akan matsalolin sauyin yanayi Barka ta fara da mata tambaya a game da wannan tattaki na wuni guda ga kuma abin da ta shaida mata. Dama kungiyar mun kinkire ta ne gaba daya akan magance matsalar dumamar yanayi da yake faruwa a yanzu. Kowa ya san duk duniya wannan matsaloli ne da suke ta faruwa wanda aka yi la'akari ma yanayin namu da muka sani a da kamar damuna tana da wata hudu sanyi yana da wata hudu sannan zafi yana da wata shida amma yanzu kuma ya canja tambayar kullum da nake wa mutane yanzu kun ga muna cikin damuna amma kuma muna zafi to duka wa'annan yana faruwa faruwa ne daga ayyukan da muke ta muna fitar da hayaki yana damun yanayin mu na gaba ɗaya shine yake caccanja mana yanayi to bayan wannan kuma akwai matsaloli da yawa musamman a gida motocin mu da muke amfani da shi suna fitar da wannan sinadaran da suke dada damun yanayin mu bayan motoci akwai manya-manyan masana'antu su ma zaki ga duk su ma suna daga cikin masu kawo 'yannan matsalolin saboda hayakin da suke fitarwa ga mu kanmu a gida girkin da muke yi duk wanda yake amfani da ice ko gawayi duka hayakin da yake fitar da shi duk yana daga cikin abin da yake ɗumama yanayin mu yana jawo mana matsaloli da da yawa so shi yasa sai muka ga dole sai an samu hanya da za a wayar da kan mutane na daga cewa al'amuran da muke yi su suke jawo mana duka wayannan abubuwan da muke fama da su zafin nan da yake yawa a gari lokuta da dama in zafi yawa zaka ga ana samun ma yawan mace-mace to duk wani wanda turanci ana cewa underlying sickness yake da wata cuta to zafin yana ƙara sa cutar ta yawaita har sai ki ga ana yawan samun mace-mace in zafin ya yawa ga cututtuka da yawa suna tasowa duk yanayin ɗimamin yanayin nan yana daga cikin abin da yake ja cututtuka na buɗe ta a shekarar dubu biyu da da ashirin shekara ta ɗaya kenan yanzu. a shekara ɗaya na kawo yanzu banda wannan fitowa da domin yin tattaki shin an yi wani abu na muhalli? mun shirya shuka bishiyoyi mun samu an bamu bishiyoyi guda dubu biyar wani satin insha Allah za mu je mu shuka su a makarantu a asibitoci wanda za ki gama hotuna za mu gayyaci mutane da yawa su zo mu haɗa hannu a shuka bishiyoyin nan saboda ya kamar yadda na gaya miki babu wani hanya mafi sauki da tafi magance wannan ɗumamar yanayi mafi sauki irin shuka bishiyoyin nan. Eh, banda shuka bishiyoyi menene abin da ya fi ci miki tuwo a ƙwarya? Gaskiya ne abin da ya fi ci min tuwo a ƙwarya yawan abubuwan hawa da suke ƙara yawaita a garin nan namu na Kano kuma kowane abin hawa babu wani ka'ida da aka fitar mishi kamar yadda wasu kasashe za ki ga suna yi cewa duk wani abin hawa da yake fitar da iskar carbon dioxide dinnan wacce a cikin gases din da muke da su guda shida na da ake kira greenhouse gases da suke dumama duniyar mu shi carbon dioxide din ya fi komai kawo mana cika. suna daga cikin abin da ake kira major contributors na greenhouse gases kuma suna contributing to climate change a wani al'amari mai kama da wannan kuma kwamishinan yanayi na jihar kano dr kabir ibrahim getso ya shaida wa barakar cewa sun tashi haikan don rage raɗaɗin matsalar ɗumamar yanayi a jihar kano to me yake nufi da hakan ma'aikatar muhalli ta fara gudanar da gangami na shuka bishiyoyi guda miliyan daya a jihar kano wannan gangami da muke na wannan shekara ta 2021 mun sa masa take kawo karshe na canjin yanayi da kuma kawata jihar kano na sa ran za mu shuka bishiyoyi guda miliyan daya a gurare daban-daban a misali tuni mun shuka bishiyoyi guda 129 akan wannan titin na state road sannan kuma mun je titi na zaria road wanda muna so dama shekarar da ta gabata mun shuka shuka daga tashar kano line har zuwa gadar ado bayero wanda daga nan kuma gadar ado bayero bana mun dauka muna so mu kai har kwalejin ilimi ta saada turini wanda haka muke so sannan kuma mun lura cewa kamar titi da ya taso daga sabuwar jami'a ta bayero har zuwa kabuga in aka duba gefe da gefe babu bishiyoyi ko kaɗan to saboda haka shi ma wannan titi a ranar asabar za mu je za mu shuka waɗannan bishiyoyi sannan kuma bincike ya nuna mana da kuma bayanai na masana cewa a unguwar gama da take karamar karamar kuma nasarawa kusan duk jihar kano ta fi ko ina karancin bishiyoyi shi yasa suke cewa wannan unguwa ta fi ko ina zafi a jihar kano saboda haka cikin wannan aiki za mu dasa bishiyu a ciki sannan a kashi na biyu na wannan aiki a mai girma gwamna zai kaddamar da dasa bishiyoyi a jami'ar yusuf mai ta masule. wadda take nan kofar ruwa wanda muke sa ran za mu dasa bishiyoyi a cikin wannan jami'a akalla guda dubu ɗaya da ɗari biyu da sauran gurare kuma da muka ware kamar misali akwai masallatai akwai majami'u akwai makabartu da sauran burare Allah da za mu bi gangamin kwana nawa ne za gangami ne na sati biyu insha to mai sauraro baki ɗaya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan sai kuma zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu aji mu da ci gaban wannan tattaunawar. yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma barka bashir da kuma bakin namu alawiya baba musa da dr kabiru ibrahim getso sai solomon abo da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi. masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman sai can an jima da yamma da misalin karfe hudu agogon najeriya da nijar abokan aikinmu a birnin washington dc za su shigo dauke da wani sabon shirin kafin wannan lokaci hassan mai na kai na ke sallama da ku mu yi lafiya.